Kwamishinan 'yan sandan Gombe Hayatu Usman ya bayyana cewa an jikata jami'ansa 20 a lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka gudana a jihar. Ya ce an yi aragama sosai inda aka samu asarar dukiyoyin gwamnati da na al'umma. Amma da taimakon tsaron hukumomin jami'an tsaro an shawo kan lamarin tare da dawo da zaman lafiya a jihar. Kwamishinan ya bayyana cewa duk da haka bai samu rahoton rasa rai ko ɗaya ba sakamakon zanga-zangar. amma ya ce zaman lafiya ya dawo a jihar al'umma su ci gaba da hada-hadar su yan kasuwa sun buɗe shagunan su sannan jami'an tsaro suna ci gaba da sintiri da kula da abin da ka iya jiwa ka dawo da yake jawabi bayan kammala zaman majalisar tsaron jihar a ranar litinin hayati usman ya bayyana cewa an kwantar da jami'an ne a asibitin gidan gwamnatin jihar da kuma yaba wa al'ummar gari musamman masu iyayen girki da suka taimaka musu wajen dawo da kayayyakin da wasu daga cikin 'ya'yansu suka sace a lokacin zanga-zangar.